Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amura da suka shafi mata zalla. Inda a yau ma sha hudu ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan lokacin hutu na mata. Amina masu saurare muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau zara, wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta samu tattaunawa da mata akan lokaci na hutawarsu, wato lokacin hutu daga ayyukan hidindimin gida da yara. Muna kuma tafe da amsoshinku daga shafinmu na abuta wato Facebook, sannan za mu ziyarci filin kwalamarmu. Kuma albarkacin watan Ramadana muna tafe da nasihar malamai. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce shin kuna ganin ya kamata a dinga warewa mata lokacin hutu daga hidindimin gida da kula da yara ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko ta fito daga fulu usman sharif kwatarkwashi daga jihar zamfara tarayyar najeriya ya ce salam ydg yana da kyau matuƙa gaya a rinka wa 'yan uwanmu mata lokacin hutu domin samun lokacin kula da yaransu saboda ta wannan hutun za su ƙara samun ƙwarin gwiwa ba wa yaransu tarbiyya ta gari na gode ku tashi lafiya to sai kuma amsar ibrahim ango buchalin inda ya ce haka ne kam shi yasa ya kamata a ce maza su dinga taya matansu aikatau musamman ma wanke-wanke da wanki. Shi ko awwal na yaya jibbo ya ce gaskiya ya kamata saboda ita rayuwa tana son hutu. Shi kuma Muhammad Gadar Malam Mamman daga jihar Kaduna ya ce, Salam yau da gobe, abin da ya kamata kawai shine kowa ya taimaki iyalinsa gwargwadon ƙarfin da Allah ya bashi kawai. To Amina kin ji kuma shi AMK ɗan talaka ya ce a tunani irin na Yahudawa ya kamata, amma akasari irin namu na Islama bai kamata ba domin haƙƙinta ne na yin dukkan abin da ya shafi yara da kuma wani aikin cikin gida. <laughs> To zara kin ji kuma amsar Ibrahim Muhammad ya ce to VOA kuna ganin ya kamata a dinga bawa mai gida hutun kudin cefane na yau da gobe? Dauda Idris dan karai-karai Allah ya sa na faɗa daidai ya ce yau da gobe idan aka rinka warewa mata lokacin hutu a gidajensu gaskiya za a samu matsala domin wata rana za ka ji sun shiga yajin aiki <laughs> domin wasu matan sai a hankali. To daga damagaram Muhammad Bako Jadkori Alasa na faɗa daidai ya ce, Salam yau da gobe, Eh AI dama babu tsanani ko a cikin addini, saboda haka abu ne mai kyau mace ta dinga wa mijinta hidima kowane lokaci gwargwado cikin nishaɗi da haƙuri da taimakon juna da haɗin kai da girmama juna mun gode. saminu maimai gadon kunsa altafawa balewa ya ce a'a bai dace ba saboda mata su ne gida idan babu su babu gida idan sun yawa gida ya gyaru to lawal s zazzau kuma ya ce assalam yau da gobe a matsayina na musulmi kuma bahaushe ni ban ga ya kamata a dinga warewa mata musamman na aure wani lokacin hutun aikin gida ba amsar mu ta gaba ta fito daga babandi manne bande daga jihar damagaran ya ce eto eh ya kamata a dinga warewa mata lokacin hutu daga aikin hidimomin gida kamata yi wani lokacin mai gida ya ce yau ni zan yi aikin gida ko da kwana ɗaya ne a cikin mako to sai kuma sani mai lange-lange ya wuri ya ce tabbas muna goyon bayan warewa mata lokacin hutu daga hidindimin gida da kula da yara a ganin cewa abubuwa ne da suka yi musu yawa da fatan allah ya sa mu dace. Alhaji Mele Yusufari ya ce bai kamata ba ni dai ana wa ra'ayin a bar su da hidimar gida da kula da yara wannan shine abin da suka saba. Sai kuma amsar garba na halikan ba inda ya ce a'a bai kamata ba saboda nemo abin sarrafawar shine babban aiki ba wai aikin cikin gida ba kuma ya kamata matan su gane duk aikin da mata ta yi wa miji duk lada ne ba wahalar banza ba usman manika mai ruwan road funtuwa ya ce gaskiya ni a nawa ra'ayin hakan na da wuya ganin yadda aka san uwa da kula da yara musamman ma tafiyar da tarbiyyarsu sai dai idan larura ce ta same ta hakan yana da kyau ta samu cikakken hutu To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Yakubu mai manja funtuwa da Umar baban yaya sabon gida da Sani Umar na Iliya inda suka ce shakka babu ware ma mata lokacin hutu daga hidindimin gida da kula da yara hakan abin da ya kamata ne ganin yadda mata ke shan wahalar aikin gida a lokacin azumi da fatan su kuma mata kada su shagwabe su rinka samun wajen zama su ce ba za su yi aikin gida ba. To kin ji Amina shi kuma Comrade Abubakar Etata ya ce BOA kuna rayuwarku na Turawa. Don Allah kar ku sa mu na Afirka su yi mana tawaye. Ku yi rayuwarku mu yi tamu don wannan ta da zaune tsaye ne. To shi kuma lawali Manchester kan ba cewa ya yi. Gaskiya bai kamata ba, saboda yadda shi mai gida ba shi da hutu wajen kawo abubuwa yau da na gobe. Hakanan su ma ba su da lokacin hutu na hidimar gida da kulawa da yara. Amsar Simon Arbamu ya ce yau da gobe idan aka ware musu lokacin hutu daga hidimomin gida da kula da yara to na fita a nemo fa. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau wacce ta fito daga Sale Rukna Bamube di Allah sa na faɗa daidai inda ya ce Assalam yau da gobe, ni a ganina yin haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba, kowa dai ya rungumi aikinsa kawai a zauna lafiya na gode ku tashi lafiya masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu To masu sauraro yanzu kuma bari mu leƙa zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar. Isararo barkanmu da sake haɗewa da ku a cikin zaurenmu na yau da gobe zauren matasa inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum. A wannan zaure namu na tare da mata inda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi mata. Baƙi na barka da zuwa wannan zaure. Barka da warhaka. Sunana Salamatu Bello Abdullahi. sunana lami baba sunana comfort salaudi to malama comfort barkanki da zuwa malama salamatu da kuma malama lami to barkanki da malama fatima ba masha Allah yau dama muna son mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi jajirce wanda mata suke yi a gida su ba da lokacin tsoron kula da gida kula da mutanen gidan kula da abin da ya shafa al'amarin mijinsu 'ya'yansu da kuma iyayensu mace kenan mm. gwarzuwa mm. shin ita wannan gwarzuwan kuna ganin ya dace a ce akwai rana ɗaya da za ta iya ware wa kanta ta ce yau ranar hutu ne ma ta rairaye shin ba ta yi laifi ba idan ta yi haka baya ganin cewa rayuwar tun daga safe zuwa dare gaba ɗaya da al'amuranta shine na ta kyautata wa rayuwar wanda take zama da su ya Allah mijinta ne ko ya'ya ko iyaye. To haka ne Fatima za mu iya cewa kisan in akwai fahimtar juna mm. tsakanin mata da miji za a iya cewa rana ɗaya mace za ta iya ci kai yau mai gida ni yau na bar maka aikin gida. a Allah ko? Eh to in akwai fahimtar juna ba yau ya kamata a ce da rana ɗaya ta ci kai mai gida yau da ni da yau na bar maka wani gidan nan yau. Ya Allah lura da 'ya'ya ne wanki ne uwa uba girki ma. Mm. Kisa wasu mazan suka ce mana ma ai sun fi mu iya girki. Haka wasu suke cewa. Kin gani? Mm. To ni ba ko mai gida na kan ce na mi fa na iya girki. To kun taɓa gwada? Mun gwada. In ku shiga cikin kicin a ce yau wannan kowa ya farfe su aji? Mun gwada. Na shi. Zabai An <laughs> Anya ba dan dan cika ba. <laughs> A to ni da ranar dai mai cika ɗanɗano ba. To kin ga ya kamata a ce dai ni a nawa tunanin a matsayina na mace kuma uwa. Mm. ya kamata a ce dai a dinga warewa ko da dan kwana ɗaya ne. Mm, jiki ba injin ba ne? Mm. jiki ba injin ba. Dinga ke ne wanki. ke ne girke-girke ke ne sharan gida mm. ke ne renon yaya haka duk ke kaɗai mai mijin ma ke kuma shi ba kaɗan kai shi mijin ma kin gani shi kuma kin ga mijin nan inda ce ma zai zama dan baby mm. a ce dan karamin yaro mm. ba ke kwabansa ko haka to kiga shi ko ba ke kwabansa ba sai abin da yake so za a mulkin nan in ya fara mulkin nan a gidan shi yau hatta man yana kwanciya falon na kan kujera sai ce lami mi komin kaza eh. lami mi komin wancan eh. ba fa zai tashi sai da keke <laughs> to kiga da dai za samu rana ɗaya dai sai a ce yau ni dai yau na bar maka kai ka yi duka komai musamman kila ma a ce ranar mata ta duniya ranar a ce duk wata mace ta duniya ta zauna ta hanya kuwa akwai akwai za a samu sukuni kwa tsakanin su za su iya aiko fatima na ganin mu gwada Ko Allah ya kai mu shekara bin zuwa mu gwada mata to to an tana mi ta bada shawara ta ce a gwada malama comfort shin kina ganin idan mace ta tashi rana ɗaya ta ce yau a gidan nan ba ta waye ta yi ba ba cewa ta yi ba na yi ba ko kuma a'a na gaji da ku ba a'a rana ne ta ware ta ce kai yau ni ma amin abin da nake yi yau ni mikewa zan yi akan gado kina ganin ba gazawa bane ko in ce nuna cewa ta karaya tunda kun ce duk abin da maza su iya yi ku za ku yi fiye da ma su. ya dangana ga irin mijin da kika eh. akwai wani man ya kina aiki hmm. zai ce wife yau kin aiki sosai bari in ce maka miki wurin dafa abinci wato ana samun irin na maza ana samu sosai saboda na taɓa gan wani mutumin da matan shi ta haihu muka zo na ce barin taya matan yin abinci da wani sabuwa sai ce a ki bari zan wanke kayan ce to barin shiga kicin ya eh. ce madan ba za ki iya yin yadda na nake so ba ah. na ce aya ba zan iya me za girka da ba zan iya yi ba sai ce wallahi abincin pepper soup irin na garinmu da in mata ta yawo ana mata plantain mm. a sa pepper soup na kifi mm. a yi mm. sai na ce to ya ce zauna kawai ba damuwa zan yi shi mijin. shi mijin da ya kuma sai sama kowa a plate din shi sai ce ku dandana na kuje. amma wannan ya kamata kai shi gidan rediyo wallahi mutumin ba haka yake kuma a TV sauran ma su gani yanda Allah ya halice shi yana tausayin mata to lokacin matan ta dawo daga aiki sai ce zo na kawai zan kawo miki abinci amma wani lokaci fa tana yi because shi lokacin yana makaranta mm. ita tana yi but the moment in ya dawo kamar weekend haka to zai ce madam ni fa ina son varieties dina sai zo na yi ma mata yi ma da maman shi ma ta zo ta ce dai fa a ce magani aka yi maka eh wato ta haifa mata eh tana ga ma yarinyar ka fa a ce magani kika mishi fa ce mama ki bani Allah ne ya bani to maza guda na za samu suna wannan hali da wuya wallahi ba ta so ni ya bane to ai ba ki sani ba mm. kamar yadda da farko a malama lami ta ce wasu in aka samu fahimtar juna akan samu a taimaka ma juna wasu fahimtar ba fa za su mai da hankalin su ne ma su fahimce ka ba kawai kai ne wuka kai ne mm. nama mm. kawai Allah ya daura wa wanke wanke wani lokaci zaki ga kina da yara ma ko da zaki ce yaran ki ko misali a ce Allah bai baki mace ba sai ki ce yaran ki ne bi kira dauki ya yi shara sai ki ga ya hau fada ya za ki sa yaro abin da babba zai yi shi ba kai baka ce maka ba ta sa yaro yayi mata kayi tsawa ita an kirkire ta da katako ne da ba jini a jikinta ita ma tana son hutu abinda asali ma abinda aka ce mace yar hutu ce mm. asali ma su ya kamata su je su fita su nema kuma su zo su dafa su ba mu muci muna haɗu da mu. kai salamatu mai kyau ma abin bai muku yawa ba mutum daya dole yara su koya mana ba komai bane uwa za ta dinga kina ma ji dole iya mace ma ki koya mata yadda za ta yi ta yi yau ko jibi gobe ke maki. Mm. wai misali ma a ce kai tana kuskure kina eh, gyara mata kuskure kina gyara eh, mata bayan nan ma mm. ai kila Allah bai hore miki mace ban maza kike haihuwa mm. oh ai yana da kyau su ma ki su ma akwai gidan da na je hatta kin ga miyan karkashi shi eh. ba kowace mace ta iya kada ba ko to wannan yaron na je na samu ya mu mamu tuwo da miyan karkashi mun shiga mun zauna mun ci sannan kuma akwai wanda na gani tun lokacin 90s mun je barka ni kamar yadda comfort ta ce hmm. shi hasali ma bayan suna da shi da matar raba girki suke saboda Allah ya ba su yan biyu ne mm. to kwana biyu za ta yi tana ronin yaro yaran tana musu wanke kashi wanke kaza da kaza da kaza duk hidima na yaran mm. ita take yi mm. shi kuma dama yana kicin kwana biyu eh, shi yana kicin idan kwana biyu ya zago za ta bar mishi tsakaninta da yaran nan ba su nono lokacin tun ma ba pampers napkin zai musu napkin idan suka yi bayan gida suka yi fitsari shi zai sa omo ya wanke ya shanya kawai ba rukun yaran kawai canji suka yi haka suka tsara ma kansu to kin ga akwai ire-iren wayannan. Mm. su kuma wayannan mara su fahimtar din fahimta ne kamar yadda muka ce mm. a ko dai sun da ko dai maza duniya ba haka bane Allah rashin fahimta ne saboda ba wanda bai san taimako a duniya ko yaya shi kuma rai yana son mai kyautata mishi kuma wani misali kin tuka tuwo ne kin ije muciya dauka ka jingina kar ma ka wanke mm. wallahi kin san ya taimaka miki zuciyanki za ta yi miki sanyi so amma wasu su a kwata-kwata hatta inda hali ma inda yake zaune zai matsa zai ce zo ki matsa da ni hmm. kwarai da gaske kwarai da gaske kamar yadda lami da ta ce eh, eh, biro sai kin dauko eh, biro sai a manta a ce dauko takardar sai kin dauko na manta akwai wani file na nan kasa dauko kuma a'a ni ma salamatu ma ba ba. sai mai da ke line safa da ruwa ma can ne ma gashi ne abu yana kusa da shi ke kina can ruwa daka za kira ki ne lani mi koma wannan wannan abu da ke kusa da shi <laughs> wani ma za ki doka kamar mugunta ne <laughs> mugunta ne muguntan kin gane inda muguntan yake wani ya shigo wani ya shigo wannan ma koko kina ji idan ki biyu ne aka ce ki akwai wanda sai ya kalle ki ya san cewa baccin ki ya yi nisa eh, wani tsawa idan an ka hargitsa ki da shi <laughs> sai kin gani sai ki ji ya ce wai ruwa zaki dauko kuma za ku saurare har yanzu dai ana nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ku biyo mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin da gaske mata sun cancanci su dinga hutawa daga aikin gida ko kuma gazawa ne? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. jama'a masu sauraro mun samu kiranmu na farko daga jihar kwara da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba gina wasu kusa a najeriya mai bula kala kala daga nan kwara muna jin ka eh, malam gaskiya wannan maudu'i da kuka ɗauko maudu'i ne wanda adda muhimmanci musamman ma ga jama'a don ya kamata gaskiya a zanka tausaya ma musamman ma mata ga irin ayyukan gida na ɗauke musu shi irin aikatau da sauransu domin su samu su ji daɗin kula da yara da kuma ba su tarbiyya mai kyau don gaskiya idan abu yawa mata yawa gaskiya ba su samu kula ta musamman har su samu ba ta yara tarbiyya wadda ya kamata amma idan ana samu ana ɗauke musu irin waɗannan ayyuka za su samu dama ta ganin cewa suna kula da su suna kuma tarbiyyar da yara kan wadda ya kamata da haka ina kira ga uwaye da kuma magidanta don Allah da su ɗauke ma musamman ma mata irin wahalhalun da suke ciki da kuma ɗawainiya da kuma taya su wannan ita ce gudun mata na gode biyo a an jima. To mun gode Bello yanzu sai kiranmu na gaba daga jihar Kaduna da wa muke magana. Yau Hajiya barkan ku da kuke. Yauwa barka dai da wa muke magana. Murtala ne ina kiran ku daga garin rigasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. Muna jin kamar tala ka ji maudu'in dai namu na yau. Gaskiya kin san nan da muke ciki da wancan zamani wasu karni da ya wuce da bambanci. wanda san lokacin akan ɗauki mace kamar baiwa ce ko jaka ce ko yar aiki ne a'a ita mace abokiyar ce a rayuwa ne na duniya ma da lahira. mutumin ko da aka ci abokin ci a karawa ne zama zamanto ka taimaka masa ya taimaka ma ta wannan bangaren kai ma ka taimaka masa ban ga wai abun kunya ko abun girman kai ko abun kaskantar da kai dan ka zo ka ga matar ka aiki ya macewa ka kama mata ni yanzu lokaci idan na dawo da ƙwararren lokaci idan na ga ba mai yara wasu abubuwa ba na kan ce abokin zama na musu hatta wasu ka aiki na ma wallahi na dawo na gaba ba da daddare na dawo zan kama in yi shi maimakon a bar shi da safe aiki ya ƙara taruwa in ta kama ma wanke wanke kira ka yi mata menene duk ba ku ka bata ba kila abincin da ta sa ma ne ma ya dade baka ta wanke baka zo gani ka wanke to mu fahimci cewa rayuwa kawai fa ba an ce a mata su bayi ne ko a takura musu a'a suna da iya iya iyakansu kana da ka idan ka ga ta gaza tun da mai rauni ne sai ka taimaka mata yanda ta gaza ka karashe mata sai ko komai tafi daidai a fatan za a tashi lafiya To mun gode Murtala da wannan kira naka yanzu kuma sai daga jihar Adamawa da wa muke magana. Assalamu alaikum sunana Salihu daga Gudumiya Adamawa. Muna jin ka Salihu. ce gudunmawa? Yawwa gaskiya na ganin bai kamata a ba mata damar hutu ba. <laughs> To me yasa ka ce haka? Gaskiya gaskiya kawai abin bai yi ba ne. So kar su huta kenan. a su huta wallahi wasu fa sai ka ga wai ga mata a yi girki a yi aiki kaza kaza wai sai a nema musu ko yar aiki ga dai suna abin dai gaskiya bai kamata ba To wannan dai ra'ayinka ne Salihu mun gode da wannan kira naka. To mun samu kira da ka katsina da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. To kina magana da Hassan Dogon Fati daga nan karamar hukumar Batsari da ke jihar Katsina. Muna jin ka Hassan. Alhamdulillah. To babu shakka maudu'in ku yau maudu'i ne mai matakan muhimmanci. Kuma ka dubi irin yadda mata suke ba da gudunmawa sosai musamman wajen tarbiyyar da yara. To amma fa kada ki manta wasu matan an saka yanzu domin Allah yanzu mutum yana da harakoki wanda zai je kasuwa ko wani abin nan kuma ya dawo gida ya tsaya sanwa. Kin ga wannan ai domin Allah kamata ya dai su dai dage tun da wannan haƙƙi ne da Allah ya ba su na su yi ma mai gidansu abinci na kirki a lokacin da ya kawo abinci. wanda za su ci tare da iyalansu to zan na su yi girkin da ya kamata shi kuma ya tafi ya nemo musu abinci haka za a yi a taro sai a rufa mu kai asiri amma dai ni gaskiya yanzu na gida in taya mace abinci gaskiya na dai samu wanda zai dan kafkama mata wannan to mun gode hassan yanzu kuma sai kiran mu na gaba daga taraba da wa muke magana kuna magana da oga faris kare da taraba state to muna jinka a gurguje oga faris me zaka ce to mata zai abin a taimaka musu ne sai dai kar kuma da abun kamar doka idan da zaman lafiya mu da kanmu muna iya taimaka musu wajen ayyukan gida ai. To mun gode Malam Oga Faris da wannan kira naka masu saurare daga haka muka kawo ƙarshen ɗaukan ku mun gode. Talla. har ira yau binta ba ta yi nisa ba ta gayyato mana bakwa filin kwalamar mu don ta mana bayani akan yadda ake kunnan madara. barka mu sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe inda a bangaren mu na girke-girke muke kawo muku girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a wannan makon ma ina tare da wata baiwar Allah wanda za ta gwangwaje mu miyau ya tsinki malama Hauwa me kike da shi a wannan makon wa masu saurare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ina da kunan madara da alale na karin kumallo to malama sai ki gaya mana me da ake bukata ya kuma ake sarrafa wa'annan kayayyaki to abin da ake bukata dai a kunan ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shikenan abin da ake bukata sai shuga abin da ake bukata kenan uwar gida idan kika samu farar shinkafar ki daidai yawan gidanki shinkafa tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafa ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafa ki sa a blender ki markaɗa ta ta laushi idan ta laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankaɗa gari da ita sai ki tankaɗe sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwan ki in kika samu kwakwa ki kankara wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kubewa daidai yadda kike so ki ji gardin ya fito a cikin kudin kuma ya danganta daga yawan kudin da zaki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki dora kina dorawa sai ki ɗebi wannan kankararriyar kwakwan ki zuba a cikin ruwan ki rufe tukunyan ki lemun sorry na ban na manta ban ce muku lemun tsami ba za ki tanaji lemun tsamin ki in kika tankada wannan kika tace wannan kullun kullun shinkafa sai ki matsa lemun tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kunan so idan kika dan matsa lemun tsamin ki madaidaici ga ruwan kwakwa ga ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa tafasa bi haka sai ki ɗauko kullun ki riga kin daidaita kin haɗa kin saka lemun tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kawai da kike so ya miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madaran gari idan madarar ruwa zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani ɗaya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madaran gari ne to zaki kada madara da ruwa ki maida ta kamar madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita shuga daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan kunan madara. mu shirin namu ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadana. sunana dr muhammad kabir masallacin juma'a na abuja alkur'ani haka yake dauke da abu mamaki da ya maganar azumi a gaban ayar sai ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakanin mu da su ka ce musu fa inni qarib ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako na tun tunda Allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roƙe shi musamman a cikin wannan wata don haka ina kiran 'yan uwa musulmi na Najeriya baki ɗaya da lalle lalle a wannan wata na Ramadana da Allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i saboda Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki addu'a ita ce magani na gama gari wadda idan mutum ya rike to ya rike komai annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da ya a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba game da addu'a komai da ya yi ya yi shi ne da addu'a daga nan kuma ya samu ya yi nasara har ya kai ga inda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin madina ba sai ta hanyar addu'o'i da ya ta yi kuma allah maɗaukakin sarki ya karba lokacin da mutane na makka suka yi masa taron dangi a badar addu'a ya yi ya rika daga hannu yana addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri daga makircin masu makirci har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na badar har sai da mayafinsa ya faɗi to kaga kenan ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi ya tsare al'ummarsa to mu ma da ma ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a kuma cikin ikonsa da yardarsa sai ga ya fudda mu daga ciki ma yau ga wata mai alfarma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage a nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya a sha ruwa lafiya. salati gunsa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar na. nabina Muhammadi shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurral Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin a Ramadan iskar shi rabauta ikirana